Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da rigakafin cutar coronavirus da ake kokarin samarwa da waɗanda ya kamata a fara ba rigakafin. Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani isa ali fantami ya faɗa a jiya cewa za a iya haɗa katunan salular waya guda bakwai da lambar shaidar ɗan ƙasa ɗaya bayan nan kuma ibrahim ka'al garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kashi hamsin da bakwai cikin ɗari na Amurkawa na so a sauke shugaba Donald Trump daga mukamansa ba tare da bata lokaci ba bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan makon wadda ta rikide ta koma mummunar tarzoma a cikin ginin majalisar dokokin Amurka a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da Ipsos. Yawancin mutanen da suke so a sauke shugaban 'yan Democrat ne. ko da yake 'yan republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adansa wanda zai kare ranar ashirin ga watan nan na janairu haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'a na ƙasa wanda aka yi a ranakun alhamis da juma'a sun nuna cewa mutum bakwai cikin goma da suka jefa wa trump kuri'a a zaben watan nuwamba sun nuna rashin amincewarsu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka ɗauka na afkawa ginin majalisar dokokin a yayin da 'yan majalisa ke zaman tabbatar da nasarar da joe biden na jam'iyyar democrat ya samu a zaben watan nuwamba a gefe guda kuma wani dan majalisar jiha mai goyon bayan trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar da kuma wani mutum dan jihar arkansas wanda ya dauki hoton kansa yana zaune a ofishin shugabar majalisar wakilai nancy pelosi na daga cikin masu tarzoma sama da goma da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya ke tuhuma a babban binciken da suke yi game da harin da aka kai a ranar larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin ƙasar. a cewar jami'an gwamnatin tarayya a jiya juma'a ana tuhumar derek evans dan majalisar wakilai a jihar virginia daga jam'iyyar republican akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar Evans ya yada bidiyon kansa a shafin Facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma. Akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki. A wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire shi. Evans ya yi gargadin cewa masu tarzomar za su iya shiga ginin majalisar. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta Jama'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Amurka ta fi kowace ƙasa adadin waɗanda suka kamu da cutar inda ta samu kusan mutum miliyan 22 da suka kamu da cutar. Daga nan sai India mai kusan adadin mutum miliyan biyar. A jiya Juma'a mutane sama da dubu ɗari uku suka kamu da cutar wani adadi na tarihi da aka gani a Amurka. Yayin da cutar ke yaduwa a wasu jihohin Amurka, shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce ya yarda da raba rigakafin cikin sauri ta yadda duk mai bukata zai samu. 'Yan makonni daga baya za a ba da zagayen rigakafin na biyu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar sufurin kasar Indonesia ta ce hanyar sadarwar ɗaya daga cikin jiragen saman fasinjan kamfanin jiragen Sriwijaya ta goce jim kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a yau Asabar. Jirgin saman mai lamba SG-182 na kan hanyar sane ta zuwa Pontiana a tsibirin Borneo. Mutane fiye da hamsin ke cikin jirgin a cewar jami'ai. Yanzu haka ana gudanar da binciken jirgin da ya ɓace tare da haɗin gwiwar hukumar bincike da ceto da kuma kwamitin kula da sufuri na ƙasar. A cewar wata sanarwa daga wani mai magana da yawon gwamnati Adita Irawati. A yau Asabar ƙasar Spain ta fidda gargaɗin ɓacin yanayi mafi muni a karan farko yayin da disar kankarar Sino ta lulluɓe yawancin sassan ƙasar ciki har da babban birnin ƙasar tun daga ranar Alhamis. Bayan birnin Madrid, wanda hukumomin birnin suka ba da rahoton samun suno mafi yawa tun shekarar 1971, yankunan Aragon, Valencia, Castilla-La Mancha da Catalonia su ma an zazzago musu suno ɗan. Yanayin na ba sabon ba ya hana motoci zirga-zirga, dubban mutane kuma sun makale a cikin motoci ko a jiragen ƙasa da kuma a tashoshin jiragen sama. tun bayan da aka dakatar da zirga-zirgar ababen hawa yayin da suno ɗin ke ci gaba da sauka har zuwa yau asabar yanayin ya sa tukin mota zama da wahala ya kuma sanya rufe hanyoyi fiye da 430 a safiyar yau asabar a cewar hukumomin sufurin spain da suka buƙaci jama'a su zauna a gidajensu su gujewa tafiye-tafiyen da ba su da muhimmanci. Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ake kokarin samar da rigakafin cutar coronavirus a kasashen duniya wasu na shakkun yin rigakafin a kasashe da yawa ciki har da Najeriya. Lamarin da ya sa ma wasu ke gani ya kamata a fara yi wa shugaban ƙasa 'yan majalisa da manyan jami'an gwamnati rigakafin daga nan a yi wa sauran 'yan ƙasa. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu game da batun. tambayar da ke bakin masana da ƙwararru a kan sha'anin yaƙi da cutar nan ta coronavirus da kuma bazuwarta a cikin al'umma shine idan aka yi wa shugaban kasa da mataimakinsa da shugabanni da 'yan majalisa da shugabannin sassan shari'a na najeriya da gwamnoni da mukarabansu da ma kwamishinoni da 'yan majalisu na jihohi wannan zai baiwa 'yan kasa dama su yadda kuma su amince cewa wannan allura ta rigakafi ba a bace da za ta cuta su ba ga dr abu yazid kwararre akan sha'anin kiwon lafiya kuma mai sharhi akan bazuwar cutar nan ta covid-19 a cikin najeriya inda yake amsa irin wannan tambayoyin to gaskiya zai kankare amma shawara na shine bayan an bawa shugaban kasa da mataimakinsa da dukkan yan majalisun guda biyu da eh, senate da rep sannan da kuma high ranking officials sai a ba da lokaci wanda zai dauki daga wata uku zuwa wata shida kafin a fara wa 'yan kasa idan aka tabbatar cewa ba wani abu da yawa kana ya faru na rashin jin daɗi shikenan sai 'yan kasa suka ɗauka amma da aka ga wani abin nan na rashin jin daɗi to sai kowa ya san abin da zai yi kuma saboda reporti da muke samu daga kasashen turai din kowa yana faɗan irin nashi matsala da ya gani game da waɗannan wannan al'amuran to saboda hakan nan kaga bai kamata kurin su su ma da suke abun suna protest cewa wannan abun ba su yarda da shi ba mu kuma da ake kawo mana musamman da matsalar Madagascar da aka ce United nation ne ma da kanta take ko Health Organization suke nema su bribe shugaban kasa da 20 million dollars kafin a sa dan poison domin a karkashe mu saboda hakan nan mu za su tabbatar mana cewa eh wannan allura ba ta da wani matsala idan suka fara dauka. A waje daya na tuntuɓi daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sufuri na Najeriya wato Suleiman Danzaki domin in ji ko wannan matakin zai iya gamsar da 'yan najeriya cewa a yi wa shugabanninsu kafin su daga baya a yi masu? ni in bana goyon bayan a ce ai kowa wannan rigakafi domin wannan wani abu ne wanda yake da ana cece kuce likitoci da yawa sun ba da shawarwarin su akan su kuma duk waɗannan abubuwan da ake magana akan shi ana magana ne akan fa malaria ta fi kisa so goma fiye da magana covid-19 din shi ban san dalilin da aka daddaga shi ba menene ra'ayin mutane menene sha'awar kuma hadarin mota da ake yi na sati uku ya fi dukkan yawan abin da covid covid-19 ya kashe a shekara guda to ashe masu ilimin da ke cikin gwamnati ba sa ba gwamnati shawara a mai da hankali wajen gyaran hanya da kuma security tsaro da ke kasar nan kawai sai a kama abin da yake dukkan maganan da ake dan dubu ɗaya da wani abu na shekara guda hadarin mota cikin waɗannan abubuwa ya fi wannan da kuma malaria da sauransu to ina ganin wannan akwai wani sha'awa da wani yake da shi ko waɗansu ke da shi ga abin da ya damu jama'a in dai talakawa a kasar nan ake yi ba a'a ana so a kare haƙƙin manya ne wanda suke yawan zuwa kasashen waje ba talakan da ke Najeriya miliyan ɗari bi da wani abu a mai da hankali kan abin da ya fi alheri fiye da ya kokarin a jawo abin da bai samu ba shine ake cewa ana faɗa da abin da ma ba shi. Suleiman zaki kenan ɗaya da cikin shugabannin ƙungiyoyin sufuri na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To a Najeriya, ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani wato digital isa ali fantami ya faɗa jiya cewa za a iya haɗa katunan sim guda bakwai da lambar shera ɗan ƙasa ɗaya wakiliyar sashen hausa madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana Ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani wato digital Isa Ali Fantami ya yi wannan bayanin a lokacin da yake hira da gidan talabijin ɗin channels mai zaman kanta a Abuja. We develop an app, in will see, see it. That app, as long as you have your number, you only download it without visiting any office in Nigeria. Ana minista Ali Fantami ne yake cewa sun kirkira wata manhaja da ke dandalin sada zumuntar Google a yanar gizo wacce za ta sauwaƙa wa mutum yin wannan rajista matukar mutum yana da lambar sa ta zama ɗan ƙasa. Fantami ya ce ya sauke manhajar mai suna Global Line wanda za a iya amfani da shi kai tsaye. Minista Fantami ya ce ma'aikatan hukumar bada katin ɗan ƙasa sun koma bakin aiki. kuma za su ci gaba da ba 'yan kasa haɗin kai wajen samun lambobin su nan nin. To sai dai duk da wannan nasara da ake ganin an samu masu larura na musamman sun koka kamar yadda mai magana da yawon guragu musu bahu lawan diddi ya bayani. To ina kira su taimake mu su kawo tsari da zai taimaka mutane masu nakasa ko masu larura ta musamman saboda in ba haka ba tsakanin da Allah za a kulle layukan mutanen mu da yawa kuma dole su kawo tunanin ya za su yi da kuturu wanda bai da yatsu ya za su yi da gurgun da ba zai iya hawa layi ba ya za za su da makawan da bai san wa ma zai gani ba ya za su yi da kurman da ba za a iya magana da shi ba don baka iya eh, sign language ba so don Allah ina roƙon su a gwamnatin munan tamu wadda aka ba wa eh, nakasassu mahimmanci musamman aka yi commission aka kuma kirkiri cewa wasu nambobi ko wasu eh, abu za a keɓe don mu so muna roƙon su su kawo tsari da zai taimakawa nakasassun Najeriya. Ita kuwa darakta a hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga bana ta ce tuni har sun ɗau mataki na yin aikin a sauwaƙe. Akwai kamfanoni da aka ba lasansi wajen 178 wanda nan da sati ɗaya ko sati biyu za su bazu a kowane lungu a ƙasar najeriya a tabbata kan cewa ana rijista so nan da sati ɗaya da kwana ko kwana goma nan gaba ma ba ma sai ka zo ofishin nemsi ba wayannan kamfanoni da aka ba lasansu za su bi gida gida unguwa unguwa sako sako su yi rijistar mutane gwamnatin tarayya ta ce masu yin amfani da layin waya da lambar nin suna da zuwa ranar goma sha tara ga wannan wata ta janairu su haɗe nin ɗinsu da katin sim a yayin da masu neman rajista ba tare da nin ba suna da lokaci har zuwa ranar tara ga watan Fabrairu na wannan shekara. Ya zuwa watan Oktoba na bara jimlar yawan layukan tafi da gidanka ko salula ya kai kusan miliyan 207.5 amma a halin yanzu 'yan najeriya miliyan 44 ne kacal ke da lambar nin saboda haka masu amfani da wayar hannu miliyan 164 ne za su yi kokarin hada layukansu da lambobin nin dinsu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar matar VOA Africa akan mita ɗari da da ɗigo biyar. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyin ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maiduguri Nguru, da kuma buhari haya unguru masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar zazzau musamman ma abin da ake nufi da gidan katsinawa gidan bare-bari gidan sullubawa da kuma gidan mallawa to idan ɗanbun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu ga wakilinmu a kaduna isa lawal ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na cibiyar arewa house kaduna da ke karkashin jami'ar amadu bello ta zaria dr salisu bala to isa lawal ikara bari in za ku ɗa gefe in bar ku da dakta To akwai wasu da suke tambaya kuma akan tarihin gidajen sarautar zazzau bare-bari ne malla katsinawa ne da har ka fara bayani su sullubawa da ake ganin kamar abu ya sullube musu misali. Eh, menene tarihin waɗannan gidaje? To, kaga akwai gidajen sarauta hudu. Akwai gidan katsinawa, akwai gidan bare-bari, akwai mallawa, akwai sullubawa. dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da zaria ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malanta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malanta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau da yawa daga cikin su in ka lura za ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shek abdulkadir zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shine wallafa littafin nan yema askari sharhi nan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za a ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikinsu akwai maganan yaƙoƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta bakwai? lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wani lokaci an fara an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗarigun sufaye musamman ma a Sokoto. A wani lokaci shi shek Umar Alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka dinga samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikar tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna abin nan zazzau a wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato kabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shek kusfa wanda ya rayu a shekara ta da biyar shi wannan shek shitu kusfa din shine kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shine almajirin kuma shek umar alfuti wanda shi ya kawo ɗariƙa tijaniya birnin ƙasar zazzau to da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa to abinda nake so nuna mana a nan a gaba ɗaya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa nan yawanci ba daga mali suke daga mali suke malle don ni na je kasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek da kabara kenan na zauna a mofti da sauransu yawanci zaka game da na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali nan ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan gerbe a wannan cikin kasar timbuktu idan ka duba za ga akwai mm, jami'ar sankore a nan cikin kasar a nan cikin timbuktu to a nan aka yi imamu siyudi akwai imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar zaria amma malam wasu za su yi magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da katsinawa daga katsina bare bari daga eh, borno eh, mallawa daga mali eh, sun luba ne kawai yan asalin zaria to za zaka ga haɗin kan kenan na yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe kofofin shekarbu baƙi kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan nan ba ba ta sayarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katab a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, urbanization wato a kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaƙi ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kuɗin shiga kuma labari zai kan mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka ba da kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zare wane ne ba dan zariya ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta goma wanda sarki musa wanda shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ga malam usman kabin yabo almajirin shehu dan fodiyo ne shi ya taso daga sokoto ya zo nan zaria ya mu baya'a ga sarki musa sarki musa ya bashi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaki sarkin kajuru haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen ninzom mutanen ayu mutanen kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci za ka ga idan ka je masarauta za ga suna ce maka mu nan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin yarin kanin kong da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazo dakta kowace masarauta a ce ga irin tsarin ta wasu za ce ita masarautar zazzau da ta wannan gidaje a wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su ba a gida kaza suna nema su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matukar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar kazuna yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar zazzau idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu bala da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyan mu na yanzu haili hailu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri sai makon gobe yanzu kuma ga wasanni a takaice shahararren dan wasan kwallon kasar faransa da ke taka leda a kungiyar real madrid karim benzema zai gurfana a gaban kotu sakamakon zarginsa da hannu a kokarin cin amana ta hanyar amfani da wani faifan bidiyon lalata na wani tsohon dan kwallon faransa da suka taka leda a tare ana zargin benzima da daukar hayan wasu mutane domin karbar kuɗi a hannun matthew balbuena ko kuma ya wallafa bidiyon ga duniya a shekara ta 2015 dan wasan mai shekaru 33 dan kasar faransa ya ce wani jami'in 'yan sanda ne ya yi amfani da wata hanya ya jefa shi a cikin wannan matsala sabon kocin kungiyar psg ta kasar faransa mauricio pochettino ya bayyana buƙatar samun dan wasan argentina da ke takale da kungiyar manchester city sergio aguero a kyauta a ƙarshen kakar wasanni ta bana sa'ad da kwantaraginsa zai karkare a kungiyar ta city shi kuwa dan wasan arsenal masud ozil yana nan yana tattaunawa da kungiyar fenerbahce ta kasar turkiya domin komawa can a matsayin aro har zuwa karshen kakar wasanni ta bana sai dai arsenal din ta ce ba ta son ta biya kowanne bangare na albashinsa da ya kai fam dubu da hamsin a kowane mako ana raɗe raɗin arsenal ɗin da zawarcin ɗan wasan borussia dortmund mai shekaru 24 juliet brandt yayin da kungiyar ke da niyyar sayar da ɗan wasan tsohon shahararren dan wasan dambe mitch foley ya yi kira da a cire sunan shugaban amurka donald trump daga cikin muhimman mutanen da aka karrama a fagen babbar gasar dambe ta wwe sakamakon zanga-zangar da ta rikide zuwa tarzoma a washington dc a ranar laraba an tabbatar da mutuwar akalla mutane hudu yayin da wasu da dama suka ji raunuka da magoya bayan trump masu zanga-zangar suka kai mamaya a ginin majalisar dokokin amurka ta us capitol rahotanni sun bayyana cewa an kama akalla mutane 52 da ake zargi a boran wanda shugabannin duniya da dama suka yi allah wadai da shi fole ya bukaci shugaban hukumar damben vince mcmahon da ya ɗauki mataki a kan lamarin hukumar ta karramawa ta damben wwe ta zargi shugaba trump da hura wutar tarzomar sakamakon sakonnin da ya wallafa a shafin na twitter murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Kashi hamsin da bakwai cikin ɗari na Amurkawa na so a sauke shugaba Donald Trump daga mukamansa ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan makon wadda ta rikide ta koma mummunar tarzoma a cikin ginin majalisar dokokin Amurka a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da Ipsos. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar ta coronavirus a fadin duniya. Ma'aikatar sufurin Kasar Indonesia ta ce hanyar sadarwa ɗaya daga cikin jiragen saman fasinjan kamfanin jiragen Sriwijaya ta goce jim kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a yau Asabar. To sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yi zama da Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa, mu huta gajiya, ma